والصلاة والسلام على أحيان البنين المسلمين سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. فأنا أصلي المبارك على الوضوء وأنا جاني أكن إيجي ومن يبان دعوة الله إن ذاك شكاوى شيء كتن جيبا أولادنا أفنسا. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة an mansuri an mansuri an sa'adin ne kuma ya ta annabi bara inna azibin fara ana da nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce mini idza ataita masjid aka yin ka zo wajen ka fa tawalla a'udhu alaihi salatu kai har wallahi ina wallahi kai kuma da shi sannan a kwanta ala ta ikal ayman kai kariya dama sun wakulta na ka ce allahumma alamtu nafsi allahumma alamtu wa yimi ilaika allah na miƙa allah na miƙa dukkan ya zafi na zuwa gare ka wa kuma wani to sannan kuma sun na zuwa dukkan al'amura na na zuwa amfani na zuwa gare ya allah wa alja'atu da hari ilaika sannan kuma ya zamfi ke bayan shi da wani abin dangara wa allah gaba ɗai a na dogara gare ka ragamatan wa rahabatan ilaika ragamatan yana mai kwaɗayi ga samun wani hamarka wani habatan ilaika ina mai jin tsoron azabarka ya Allah la ja'a wa la manja minka illa ilaika la malja ba malaka wa la manja ba makila minka da gare ka ya Allah illa ilaika sai gare ka duk mai gudu su tsere gare ka da gudu ka tsira wanda ya gudu ya yi wani ba zai tsira ba in ka gudu kai yi ko Allah za ka tsira wa ta'adil amana ne ka dogara ga Allah da dukkanin al'amuranka sai ka dogara ga Allah to ka samu marfa inda ya kasance ba wanda ka iya tsoro wannan malawari amin ko wa an yaku zari daga ragabatun wani habatin da la malja aw la jami ka ila ilaika allahumma aman bi kitabika alladhi anzalta Allah na yi imani da littafin da ka sassarwa wa nabiyika alladhi arsalta Allah na yi imani da mazun da ka aiko kala wato sai shi ne ya ce ko kuma ainihin shi ba za bara'un azumi yace wato ka in mutta idan kan mutu da yanke fa in mutta lallai da suka idan kan mutu shi wannan daren naka wa an da fi dalika ka mutu akan addini musulunci ka mutu akan halitta ta addini musulunci da ya gamu da cikin wannan dare ta musu a kan halitta ta addinin musulunci ya ce wa da alhunna ahira ma ta kalamu ka sanya wannan karshen abin da kake magana da shi ya kasance wannan magana ka ita ce karshen magana a abin da abin yin magana ta duniya yana yi wakila akwai zikirin da ka saba karshe kan kai sai rashin zaɓe shi ba komai dan kai wannan addu'a kai wata kai wata wanda ta saba ne ga shi kai da shi abin da aka nuna cewa wanda alhunna ahira ma ta kallamu bihi ta sanya wannan shine karshen magana da kai duniya ba a hada wani zikiri wannan ba magana duniya ba ce zai yi magana duniya ba ce ba kuma kai zama kalamu amma gun ainihin maluma ban da gun masu da gun masu da ko zikiri kalamu amma ga abin da ga al'ada ta shari'a ko kuma ƙa'ida ta shari'a zikiri ba magana ba ne duk da kaga yanzu wanda ke kiyar Allah wanda ya kira shi yake subhanallah aka yi sallah ba ta shi to amma kun ga an ce wa man ta sallama fi salati wa salatu wa ba wa man fita sallama fi salati wanda ya gana cikin sallah wa salatu amma haka an da ke subhanallah ko kada ba ka shi wannan a nan ba magana ba ne amma inda ba inda kuma hai amma magana ne inda ba na dai kala yace wani da tuba annan nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan kai mu'mini kun kun da wannan addu'a ni ta karanta ta ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi na dora wannan ma ba na rufe lokacin da nake Allahun Muhammad da nake tarika da zai halatta Allah na yi imani da zai da kasautar ko da sai nake wa rasulikan da zai arsalta halala wa nabiyikan da zai arsalta kaga can Allahun Muhammad da nake tarika da zai arsalta wa nabiyikan da zai arsalta ko ba na kashe ba da ce wa in mutta ala zalika mutta da zikrati kuma ka sanya wannan shi shine kashin kalmominka ce sun ni kama yi na kwankwanta in ci barafun azim ina ta kwankwanta daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai wucewa Allahumma amantu bi da kitabika alladhi anzalta sai ce wa bi zai alladhi arsalta ni kara makunin wa bi da zai arsalta sai ce wa da rasulika alladhi arsalta kara da wa bi nabiyika alladhi arsalta annabin nan dai da dai annabin nan wanda ka aiko to nan ga ni ya tashi bara'un adilin ya amfani da rasulu kuma ana ganin a lafi na rasulu a amu mai nabi ya yi gamewa a kan annabi tunda ya kace ce kullu rasulin nabiyyu walaysa kullu walaysa kullu nabiyyu mursal amma ba kowane annabi amma mutu ba to kuma ga shi nan ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi gyara duka ga wannan ko kai mun kace da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi gyara shi manzo Allah ya kan cikin lafukan da akwai asararu wanda aka samu cikin biyu wanda ba a samu cikin rasu don mu ake kenan kaga wani turbi na wanda a cikin biyu wanda yake babu cikin su don hakan ce a ala wanda kan da zai arsata malama suke da kuma wannan shina gudun cewa abin da ta zo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda biyu ka saboda a bambanta tsakanin annabawa da manzanni saboda ni ainihin an ga in yace wanda su rika to mala'iku sun shigo ciki su jibrilu su mika'ilu da sauran mala'iku a kai kasance ana aiko su saboda ni qala Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yastati min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah na zaɓen manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane to in yace mabi da su rika da zai arsanta wannan su jibrilu sun shigo ciki sauran mala'iku sun shigo cikin da aka aikowa mala'ikun rahma da malaiku na azaba wanda Allah ke aikowa da rahama da wanda Allah ke aikowa da azaba sun shigo ciki to amma in yace wanda bai yi ba kaga malaiku ba su shigo ciki sannan kuma wani masu kace kun tare da hakan ga akwai malamin da ce ai lafi na da biyu abin da mai da rasuli dan yanzu kana cewa ra'aytu rasulaka allazi arsala ilayya na ga manzon da ka aiko mini to amma in wani ya zo ya kawo ma labarin wani ba ka ce yawan ra'ayin da biye ka Allah zai da ba da buɗe laiya to shi ga wannan sai ma nawa kace a shi nan wannan sun fita akan cewa ba a riwaya bil ma'ana illa bil da wannan suka dogara suka ce saboda gashi manzo Allah ya mai gara a shi nan da an ce kala na biyu ba ka ce kala su da an ce kala su ba ka ce kala na biyu dai da an wajen wadan kala su alaihi salatu wasalam wakta kala su sallallahu alaihi wasallam haka wasu malama suka ce wanda sun kace akan cewa ba a riwaya bil ma'ana amma wasu kace akan cewa ana riwaya bil ma'ana sun ce babu komai sun lalle da rasuli in ka dauko shi tana cewa tana canzawa ta ce rasuli in ka dauko rasulu ka in ka lalle da rasulu ta samu ka da ce biyu ba mamaci sai ga ababa da kasance mawqu hatin na haka wanda kasance mawqufa sannan kuma ibada aka yi su ba a kan kuma irin na kula da gidan sallah shine Allahu akbar zaka ce Allahu azam duk wannan su guda amma in dai riwaya hadisi ta kana ikulaz kana ikulazi wannan canza shi haka wannan da wanda kasance muna ikulazuna shi na dacewa da shi yadda suke da ma'ana amma dai akwai sabani ga rabbi ana samun wannan a samu alƙawar mutalari fafi da kusa ga sun dace. amma kuma sun dace gani ga ma'ana ban da rabbi zai ya bambanta amma ma'ana duk guda ce to irin wannan an ce wanda ya san ma'anoni na kalimatu shina ya kasu wata kalima ya canza a jayi wannan ainihin lalle shi an amfani da lalle da ba wannan ba bakin a abin da a buhari hadisi kenan to shi na sai dai ibn hajar al ya ce littafi wanga wanda buhari ya fara da shi ya ce mishi watan kitabul wuduni littafin mai bayani akan alwala ya fara da cewa wa qawlu Allah subhanahu wa ta'ala da zance Allah subhanahu wata ala ya ayyuha alladhina amanu ila ila da salati faqaddu wujuhakum wa aydikum ila marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa aydikum ila al-ka'bayn ya kawo wannan sai ya ce ban yana nabi sallallahu alaihi wa wasallam manzo Allah ya gane da ake alwala malaka malaka so guda guda sannan kuma wato ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam marasa ne marasa ne manzo Allah ya wala su biyu ko salatu salata ya wala su uku uku yace amma wa lam yuzil ala salati bai fara ba akan uku yace don haka sai Buhari yace wa tabiha ahlul ilmi malum ma sun karantar da wa ta asrar bi sai bai yi wani arwala da za mu yi wani arwala sannan kuma sun karantar da alƙaƙe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi to ka ga nan da idan kun tuki da salati ta tashi da sallah wa antum muhsina alhakan kuna masu sani to kaga da mun zuwa kun kusa kaga ya fara ni da arwala ko a shekin nan arwala ta shi da bacci ta yi da arwala ko a shekin nan duk suka ka tashi da sallah sai ka arwala sai fara da arwala wa da awali ba ya zubo wannan kadoji na arwala cikin kadoji na arwala ya zubo da a akamun yaji bayan ya kai da akamun yaji ya kawo da akamun tsaba hukumce hukumce na tsarki sannan bayan kana kuma sai wuri ka arwala ta ga ya buɗe ya fara babi ne arwala kuma bai da arwala da ta ga in ka tiba duk rayuwarka ya kamata a ce ta zama cikin sarki da sashen ka da kwana sashen ka da kwaki sai ne sai arwala kai kana da nema sai ka yi wanka da farawa shi ke na ana ibada ana nan ana ibada ana nan ana ibada ko shi kana cikin sarki an shi shiga wace ba ya ce sarki sai ina ce a tsakalani ya ce to wannan ta ne wanda Buhari ya buɗa da kitabun rubutu ya tattara hadisai wata ne an ka tara kitabul wuduri littafin bayani akan harwala sannan da bayani akan akamun da yayi da bayani akan hukumce hukumce na ruwaye bayan wannan da akamu akan al-istara hukumce hukumce na sarki to ya an ka tara yace wannan littafin na Buhari ya tara hadisai mai hadisi 150 su hadisi ne hadisi dari da hamsin da hudu su ba hadisai wanda kasance marfu'ai na da nabi sallallahu alaihi wasallam wal mutarru min ha abin da kirari daga cikin ta ya yi takrari a al-mawsul min ha wanda kasance wata mutasili na daga ciki abin da a cikin marfu'i kan marfu'in hadisi dari da hamsin da hudu amma al-mawsul min ha hadisi wanda kasance tare da na bai da yan kirari daga ciki akwai hadisai dari da goma sha shida sannan wa ma abin abinda ya zo a bilatta ta'aliki wal mutaba'ati hadisi wanda zo da lafi na ta'aliki ko kuma ta mutaba'a shi kuma akwai hadisi 38 wanda kasance sun zo da lafi na ta'aliki da mutaba'a sannan daga cikin su wanda shi koyi tarari an samu hadisi wanda tarari hadisi saba'in da uku su aka samu a kasance sun yi tikrari daga cikin su bayan su sai ta samu hadisi wanda ce sun tsira daga takalari babu mutaba'a babu ta'aliki an ka samu hadisi 81 to cikin hadisi ne 81 an ce akwai muhallakai cikin su guda uku to wafaqahu muslimun ala jami'iha wafaqahu muslimun ala tahrijiha muslimun ya dace da buhari a kan rubuta hadisan da dukkanin su banda hadisi goma sha tara su ɗaya ya kasance buhari ya kaɗaitu da su mujima mai da su amma da farkon ba har zuwa nan yau da san da an zo hadisi dari da hamsin da hudu da hadisan da ya kasance mausulai na dari da goma sha shida da sun da ya kasance mutara a cikin tsaliki hadisi talatin da takwas da abin da ya kasance ta na hadisi saba'in da uku da abin da ya kasance an rarrabe komi babu mutaba'a babu takarari babu ta'aliki an yi da hadisi tamanin da ɗai to dukkanin waɗanda hadisan gaba da ɗaya su cikin su akwai a hadisi na zuwa hadisi guda uku to waɗannan mutum bai da su to gaba da ka tara hadisan da tamanin da ɗai mutum ya dace da buhari gare su banda hadisi goma sha tara sannan kuma ba ma da abinda an samu fata ciki min min al-athari na hadisi wanda kasance atharuna ala sahabatu tabi'ina wanda kasance atharuna abinda an kawaito daga sahabbai da tabi'ai su kuma akwai hadisi 48 wallahu subhanahu wa ta'ala alam to wannan abinda babu yau da shi kenan bismillahir rahmanir rahim mai bayani akan hukuncin wanka وقول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتحروا وإن كنتم جنوبا فاتحروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من رجاية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فانصفوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليذكركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون باب قول الله تعالى باب بيان أسد الشيء الله مدوككين wa kuntu kuntum junuban in kun kasance masu janaba wannan lafi na shi a tsoka mutum guda shi a tsoka jami'i rajulun junubun rijalun junubun imra'atun junubun nisa'un junubun wa in kuntum in kun kasance junuban masu janaba fatahharu ku yi wanka ba fatahharu ku yi wanka a ashe kenan abin da aka nufi da sahihin nan ga al'ummar wanka maluma sun ce wanka abu ne bar istifadi wa in kuntum marada in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ku kuna wurin tafiya tafiya mai tsawo ko wata ba ta tsawo au da ahadun minkum min gayi ko kuma ɗaya daga cikin kurtu da wajen gayi ya samu hadisin kenan aw da ta a ko kuma ta kuka shari mata ko kai jima'i da su fa zan ta jima an ku samu na wanka ba ta yi ba mun sanin tsayi ba ko ta yi ma wani wanda ya kasance mai tsarki na ku samu hudi wanda ya kasance da kyawawan wani na ku yi to idan da kun jama za a kai shi ne Allah shi kan sabu bi wujuhikum wa aydikum min kan sabu bi wujuhikum ku shahi fuskokin ku wa aydikum ku shahi hannunku min ku daga wannan kasar wanda ke tace ke kawo shi da ka yau akan cewa sai ku da akai amma ko wani maluma kun ci akan cewa ta yi ma wuri wurin nan shi ne wata ainihin a tsayi haka yi da tsayi kuma ya kasance mai kyau ne kuma ka shakake na a shi ne ka ga kasuwar madari ana yi ga ana yi ga ainihin rere ana yi ga kasa ana yi ga wurin da kasance mai rana na ko ga rana ka zo da kasa ba ruwa sai ka bugi laka in ka bugi laka ka daga hannuwanka kai yanka su shafi ka sai ka shafa musu ka shafa hannu to bi hada kafa da kafa ya sai wuya bi mu hali a ah, wa ayyukum sannan kuma don ku ku wanke hannun ko ku shahi hannun ku ne muku ga ainihin wannan turkari ma yi don da ku ne da Allah zai kuma halin Allah ba shi ne cikin ya muku kuci a kan ainihin abubuwan mai ba da ku Allah bai ne cikin kunta muku wajen ta muku arwala ko wajen ta muku wanka da laba ko wajen ta muku da nama Allah ba shi ne cikin kunta muku walakin daga zai yi da Allah na nufin da kashe rakun ku tsarkake ku da gurgurkon ku sai ka kai ku daga nan rukun ku wani mutum mai mata ruwa da ku sanin kuma da domin Allah ya cika ni'ima ta gare ku shine wa ta ainihi ku yi ibada ku sai wajibai in kun ka sai wajibai waɗanda Allah ya wajibta muku to duk ni'ima Allah za su kuma a kan gudanar da duma yana duniya ma wani mutum mai mata ruwa da ku la'allakum tashkurun ko cewa za ku gode ma Allah akan wannan ni'imomi da cika gare ku wa qawlihi jalla dhikruhu zance ne kan da ta ruku ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la tunuba ila ajli sabila hatta taqulu wa in kuntum marada aw ala safar aw da ahad minkum min ghaib aw la hadum nisa fa lam tajidu ma afatin musaidin tayyiba wa qulu bi wujuhikum wa aydikum inna allaha kana aqwa wa ya ayyuhal ladina amanu wa qul la ta'ala zance allah ta'ala to haka wa qawlihi jalla bi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda yi imani za ta karabu salata wa antum sukara la ta karabu salata wa antum sukara kada ku kusanci masallaci kuna masu maye kada ku kusanci sallah kuna masu maye as-salatu al za su الصلاة عبادة العبادة ذات ركوع وسجود كما يقول إن na salatu للصلاة guda ne. amma hala ko ma'ana ya yi sha da ma'anoni guda ne to don hakan da idan lafzi ya zo guda mai ma'ana ne kuma ya kasance ma'anar gado an kawo lafuza guda biyu wanda ke kowane lafzi wannan lafzi ya farko sha ɗauka ma'ana guda lafzi ya zo sha ɗauka ma'ana guda to lafzi ya farko sai ka bashi ma'anar da ka dacewa da shi lafzi ne ka bashi ma'anar da ka dacewa da shi wannan suna ce cikin babi na gari suna ce shi ta tsaye wato ainihin lafzi guda a yi amfani da shi ga ma'ana biyu shi ba da ma'ana biyu la ya kada ku da an su fara kada ku kusanci sallah alhalin kuna masu mai ko la ya kada ku sallah wa an su sukara hatta ta alamu masu kuruna hatta ta alamu masu kuruna kina kuma ga kina kuma ga fata wala jinuba la ya kada ku da an su jinuba da ku kusanci ba za ku kuna masu da yawa ko ki da ai ne ki sai ni ki ci la ta'budu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la yuhibbu illa ai ne ki ko wa la yuhibbu ni ka bi mai hatta kai kun ko wa la yuhibbu illa ai ne ki la ta'budu salata wa antum sukara hatta ta al'umma da korona ta gana an yi amfani da lafi na sallah da lafi ga wata ibada mai hukumi da sajada wala junuba sannan kuma kada ku kusanci as-salata masallaci illa adadin sabili shi abin da hakuri sallah aka muhi a ta al'umma da korona na abin da hakuri masallaci aka muhi illa adadin sabili a ta an kai da wannan ko to wannan shi suka kuke mutu idani wani mawaƙi shi na cewa watan alagara والساكنيه وإنهم شقوه بين جوانه وبدوه البقاء مرجي البقاء اسم مكاني an kamar ko kamar ice na kan ake ice gaya to shina shina waka shina cewa wannan yiri muna fatan Allah ya sa ta ta ki shada watan garin da aka ce maka da ya ce wa zagiri da mazaunan wannan gari ta yi wani da za ta shi koma wani gari ko wata kalgaba wa zagiri ta ce wa in hunu shabboku wa in hunu koda ko su makiya shabboku sun hada shi sun hada kiriya sun hada marje bayan da jawabin ne wani kuri ta gana wa in hunu shabboku sun kai shi kuma ga nan gada to wani gada aka yi nan ga na yi ta amini ke kenan na yi kuma amini ne ta amini ke nan ko to wani shi suka ce ma a ainihin islami hmm. wata kargada wa sakinihi wa in shabbuhu bayna jawadihi wa wani kuma cewa idza bi ardi qawmin ra'aynahu wa law kanu السماء كريم ciyawa sai ce idan da zan sama ga abin kome idan da zan samu idan ruwa suka sauko ga abin ya ta sauko mutane da zan sama ga abin kome sai ce raina mu za mu yi kiwo gare shi za mu yaƙe shi za mu sa ko mu ci duki duki mu haƙi kenan ko kai ruwan sama ko sama wannan shi aka kenan ke dami a to shi da Allah ke cewa idza kuntum ila salati wa tadru ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban wala junuban illa abidi sabilin hatta daga tafiyu wa in kuntum marda idan kun kasance marasa lafiya au ala tafiyu ko kun kuna wajen tafiya أو a أحد منكم من الغائب ko ɗaya daga cikin ku ya dawo da wajen gayari aura wa sumun nisa'a ko kuma ya kasance watan kuka shahi ma da take wa muku jima'i da su ballan ta juma'an ba ku samu ruwa ba fa da yamma musu da tsayiban duk da yamma ga wuri wanda kasance mai tsarki na ko dani wa an ku biyu jojikum ku shahi hujjojinku wa aidikum da hannuwanku inna Allah kana abuwan gabura inna Allah hakim Allah kana bai wuce ba abuwan mai yayewa gabura mai gafara babu rubuwa kamar mulki babu da bayani akan wanka gabanin gabanin wanka idan mutum ya zo da wankan da na bari zai fara to zai fara da alwala tukuna idan ya aula sun shi na abu an yi shami an daga ta sunan nan jam ya yi wanka wanka da nabi an yi ne wanka maza kala ya shi wanke hannuwan shi sun masa annan ya tabbata shi ya wala amma ya tabbata a wurin cikin da sallah sun mai rubu a tare da abokin inani tilmani sun mai rubu da tare da abu ya kuma tilmani cikin ruwa bai da su da sha'ari sai shi mota hannu na cikin ruwa ya fi shi su da hukumi sai shi sai shi murji wa kan shi gashin kai ne da ayyukan waɗannan wanda ke gudanar sunai ثم يسب على رأسه ثلاث ذكر يديه ثم أن يسب من الله شدك الرعى على رأسه كان شيء ثلاث بركة كم فتى أكل يديه لهم وعيه sun mai fi a sannan shi zuba ruwa ala jibihi kudi ga fata da dukkaninsa sun mai fi durma ala jibihi kudi sannan shi zuba ruwa ga fata da dukkaninsa wannan babu zarfi ko wajen kuwatsun mm, a walfar wata da ni kudin da maliki walfar wata da ni kudin da ta ga nan ga wa yan kawo a ta da bin inda malamin wasu mamuna ba da ke sun da an kake su mai kirin ma ki kumbura ruwa a lalata ke da ke don haka wasu wani masu kace idan ka zo da kan kan da ba ku zo gurin iya ka kanu ce kawai in ka zo ce kawai ka dan ke da wani da wani lokacin da ya to ka zo haka kike wata ba sai ka arwala ba su mai kirin ma sannan shi kumbura ruwa a lalata ke kun yi da ke da ba ta sai kuma shi ka wannan ya bari ba sai an tukan ya ba wanda sun fi tukan ya wa Allah su ne shakka ga Allah da cewa idza kuntu ila salati kullu wujuhukum aydin kullu ya la ya ce dawo da musa ya ba sai an samu ya yi musa kuma su ko hannuwa sai an samu ya yi su kuma ko to tun da haka nan ashe tun da alwala an kace ne an a tukan a abin ga a da hannu a kan wuska a shi kasa hannu a kan hannu a shi yake nan ko wajen wuta da zafi lauka shi ma ke nan ne a irin alwala ne ya da kan kuka tukan ya wajen alwala za ka tukan ya shi ma wajen wuta da zafa babu da na jiri ma'ar babu babu mai bayani akan guduniyar na jiri ma'amura a shi حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان an الاعمش an salim ibn abin jahal an kurebe an nuna ah, an kurebe a nuna abbasin an maimuna zo da nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta ce tawazza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazu ala rawla wudu abu li salati rawla ta sallah gaira da jinai amma bai yi ma ko ne ba wanda kada faraje goyi wani faraje ne wa ma asaba ku min al-adala abin da same shi ne sun masa annan a fara ala yadda ma ya zuburwa ga ainihin hannuwan shi sun magana hari da lai da ni san kafa ko ne ba inda yi wanka ba dai kare wanka kafa mu sai ni san ta suka dan fa ka sanan mu mai wanke su hada shi kullu ko min tilawati hada shi kullu wannan ita ce sifa ta wanka ne na jaraba ko kuma hada kullu ko min tilawati ga riwaya ta Ismaili wanda yi riwaya daga Tirmidhi hada musul ko min tilawati wannan shine wanka ne na jaraba ba ku kullu rajul ma'mur a ciki ba ثم أفال عليهما الهيني ثم ثم على ثم sannan ya bonga ruwa ga jikin shi ya bonga ruwa ga dukkan jiki ne wai jiki ne sun mana hada da rai ba kadan kuma hada shi ne ko ne da sun mana hada da rai sannan ni ta kawo mu ba inda ya tsaya yawan kawo ba ne wani kawo ba sai da nika ta ka annatan mai wace su kenan ka yi ta ba a wala an fara da kuma an mai da shari'a saboda wadanda ya faru a wala ya kawo kawo sai kasance da yi da wanke ba ba sai ya kawo ƙarshen wanka ne ta mai kawo ne a shekin da ka kawo ka arwala wadda aka yi cikin wanka ne a matsayin ta malum wasu sai akan cewa wani ba wasu sai akan cewa ba wani ba ta ba arwala wannan sunna ce ba wani ba ce wanda sun ce ba wani ba ce suke tare da haka na in ka ko ita kana so in kai wanki da alwala in ka dawa sai ka sake wanki na wanka ga wannan wurin ba to sai in ka to sai ka yi wanka da ba da duk alwala ka duk alamu wuri kai ne alwala kai ne wanka da ba kai ne alwala kai ne wanka da ba to in kai kana in ka wani wani da ba in da ko wanki da alwala ba sai ka sake wanki ba wanki da kai ne ruwa saboda niyya da kai akwai niyya alwala sunna akwai wanka da ba wajibi babu gulle rajulin ma'amra'ati ba ka da ya akan mutum shi wanka tare da mata sai ya halatta ko bai halatta ba sai in kai wanka tare da yaminka sai kai ka ga al'aurar su zai kai ka zuba al'aurar ka to wannan ko ba yi hadisna harun abi yamin قال حدثنا ابن ابي زيد عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت تاتي kuntu na kasance a gaba da annabin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ina imani na kasance da ni da masu yan Allah muna wanka wanka da na gami ina da kuma kai guda min alaihi shine mu kai in kawo da wanda ke shi Allah ta kasko in kawo da wanda ka kasko a kuni babu kulli bi ta'iman hawi babu bayani akan wanka da sa'i guda ko kuma da alif ta fara sa'i ko abin da goka misali kadan nan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد هو ابن هو ابن عبد الوارث قال حدثني شوبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول لنا سوى دخلت أنا وأبو عائشة ناشك دنيا دموع عائشة على عائشة إلا عائشة دنيا دموع عائشة من دون ذكي يقول دون ذكي قالت لنا wanda Allah ya abu ba dan wanda tambaye to dan wanda ne sun ce Abu Bakar wasu ce Abu Rahman da Abu Bakar ne wasu ce kuma wa da Zubairun Abdullahi na dan wanda na da kace ibn Tala wasu kuma suka ce a a wannan ne Abdullahi ne zai na wanda suka ce dan wanda ne shi maluma ne sun kawo kauri uku akan wani da akan wanda amma sun ce akan cewa Abu Bakar da Dai dan wanda na shi nono su ga wajen ta mata Allah ha abu ha ya san wanda ya tambaye ta an gode da bi sallallahu alaihi wasallam ya ta manzo Allah ki wankan jaraba Ba da fi ina in nahur bi sai sai a kawo makai wanda ya kasance kamar daidai da kina buhari ce babu dubi da sai wa nahawi nahawi min sai wa kai sallallahu sai wanka gaban su sai gwada masa da ake wankan jaraba wa a afala ala ra'siha tazurra kanta wa bayyana na wa bayyana ha hijabu amma tsakanin mu da ta akwai shamaki wa bayyana na wa bayyana ma ya tsaro ka a ce aisha ta yi sarki gaban maza wanda ya kasance kuma wannan dan uwanta na rashin nono kuma wannan shi ma dan uwanta ne dukkanin su dan uwanta ne kai ga wannan dan uwanta ya kuma a قال أبو عبد الله أبو عبد الله يجي قال يريدون هارون يريدون هارون يجي وفهدون أسد da fahadun asalin da والجدي الجدي أنا كمشي عبد الملكين إبراهيم mutumin jiddana aljibiyu da jibiyu dukkanin an shuba daga shuba a dan kayi wanda asbi da ta abdul samad ibn abdul walid da riwaya ta abdul an shuba wanda asbi su ko ta wannan a haruna da shi da wannan baharun wa asadin da shi da jidiyu sun ka ce wa dan adal tsari ba na hawan min tsari ba ko kada abin ina ne na hawan min tsari wannan shi aka ce ma at-tanbihu ala hidlati riwayat farkasuwa akan sabanin rayoyi adalan min tsari adal tsari dogon tsari na hawan tsari akwai bambanci na hawan min tsari wanda ya kusanci tsari ke da ya kai shi ko ya koda shi ɗan ko daidai tsari ko ya koda shi ko bai kai wa shi ba shi an na hawan tsari amma ɗaukar tsari ba ku kokatu dogon tsari yi haka ma suka ce ana yi tsari kuma ana yi da abin da ya koda ɗan kuma ana yi da abin da bai kai tsari ba duk wanda an kai yayi sai حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير وابن معاوية أن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو جعفر أبو جعفر لا فتى منا أنا أتيمش محمد بن علي بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب wannan shi ne sunan shi ana ce mishi albakar shi aka ce ma muhammadu albakar muhammadun muhammadun aliyin kusayin aliyin abi dalib al-ma'ruf bi ta'ala yana ka gona sharifi ko take mi to na ba annabu kana ya kasance inda jabirin da abdullahi ya kasance mu jabirin da abdullahi huwa wa abu da mahaifi ne wato wannan kenan Ali ibn Husayn sunna Muhammadun Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ashe kenan shi na gun ainihin Jabir ibn Abdullahi da shi da mahaifi ne Ali ibn Husayn wanda aka ce wannan adali ba shi kuma wannan Muhammadun ana ce shi albani ko sai wa inda hu qawman wannan Jabir akwai wasu mutane ba sa abu suka tambaye shi an nuna da akan ya koki wanka ya ake wanka ya fi ban wani abin ba ƙara shi da tafi da ya wanda suna tambaya akan kaifi akan kaniya ruwan da ake wanka da su suna tambaya akan adadin ruwa ko gugu ruwan da aka wanka da su da shi iya kai tsaron ai yana ce ya sama ka ba tsara da jikin ma ya kafe ni wani ko ta ce ni ka kari da ita ta an ce shi kuma hasanun muhammadin ne aliyu ne a gidan haka nuna muhammadin aliyu ne a gidan kare da kai na aure ake yi wannan ko to wannan haka dan muhammadu na shi kuma muhammadu nan ana ce shi muhammadu nan hanafiya ta ga wannan hasan nan shi shi kan sai shi ma ya fi ta ni na iya ta ta fa kana jaru jaru da shi kana da kafi man huwa awfamin ka sha'al saboda shi na gani shi na yawan gashin kai kusan saboda shi na sai ce to wanda shi ka yawan gashin kai ta shi guda ya ji shi wa khairun minka sannan da kace kuma ya fi ka summa amma na fi to bin sannan yayi mace mu da zane guda ashe kenan ana ana tana zane guda kuma wannan shi na gudun cewa ko kana da gashin kai da yawa ka zuba ruwa ne ka wanki gashin ta sosai ka zuba sauran ruwa da shi ka yi da zafi guda ka yi suna sanin sosai da zama a kada ka kwaye kuma kada ka ainihi yi ka tsiri kada ka bai bai nafa ba su yawa kada ka yi ka tsiri kuma ka fara shi ta ce ka nuna wani na ɗaya yi ba ka wuce shi sosai ba hadisna abu mu ɗaya mai ƙara a yau na na an aure daga aure dinari an ja bai da zaijin an yi da ƙasa a nan da fiye sallallahu alaihi wasallam hakika manzo Allah wani muna da maimuna ta na sun kasance ne ga kasa ne mai ila da wani da sun kasance suna wanka cikin mafi guda ta Allah abu abdullahi abu abdullahi ya ce kanun bayana yin yana ya kasance ya kudu shi na cewa a hiran karshe alimin abbas daga abdullahi bin abbas an maimuna kenan hadisin ga abdullahi bin abbas shi albasa da gare amma sai ku shi ba da ba ya mutu ba da ba an maimuna والصحيح ما رواه أبو نعيم حدثنا أبو نعيم بن نعيم كينان عبد الله بن عباس قال يقول كيف يقول كيف يقول كما قال الله عليه وسلم كما كتب الحديث وله كرتا ali a abbas da bi sallallahu alaihi wasallam kana yaktul wa maimuna ko anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa maimuna kana yaktul anna nabiy sallallahu alaihi wasallam wa maimuna kana yaktul anna kai ka wannan ko ce ita ta hawi ko ita ta ita ta hawi ba ita ta hawi tana gure ita ta ko saboda da wa to me suka ce ga mutum da sahabi ko mutum da sahabi wannan bilafa ko mutum da sahabi wannan hadisin da sahabi kawar da su mutum da ya da muka amma ta da haka buhari da bai kuma hadisin ga ya kawo ya ce wa kana kan mu yana in mu yana ya kasance kullu shi na cewa a hiran karshe ba farko ba farko hadisai da an ka samo gare shi abinda suka cewa a ai ibn abbasin annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ruhu wa muna. ya daga ce shi ne maimuna suna wanka wato mi ina in wani cikin makai guda ko bi ina in wani cikin makai guda an shi ya dauna ku amma a hira sai abin da aka karanta wa gare shi yana cewa an abdullahi bin abbasin an nuna. kenan abin ga kenan ya jo shi wata da an shi ya dauna to sai buhari ya ce wa sahihu abin da aka yi ingantacce mara wa abu na aiki kuma shi ne ne ko da ta ce wa da Abdullahi da Abbasin ya ba da labarin mun san wannan tare da Maimuna to me ne suna haka ko ga shi Buhari ce wala tabu to a cikin ta ce hakan da. saboda shi kuma kaina ai shi rayuwa ta shi wannan labarin sai Buhari doka abin da dumu ke tantacewa ko ko rayuwa ta shi ne sai ke yin da su ba su ka ce wannan su ba su ka ce na ƙarshe wanda suka ce ba shi ana yin Buhari ba sun ce a'a duk mai karantarwa kusan ƙarshen rayuwa ne duk wasu ababen wanda ya kanta da duk da zai da wani gara su ababen da bai gane ba zai dawo kuma su fahimce su saɓanin da mace su mutu sun fita sanar kuma ruwan da sun ka taho cewa abdullahi na abbasin daga mai mora ji ya yawa kuma sannan a nan suka ce ya fito nan da shi hadisi gyara a ce ya zo ga maimuna maimuna ta ba da wanda labari saboda bai halarci lokacin da manzo Allah da maimuna kun kashi mu kai guda haka kun da ka ga ana jihar buhari shi buhari ya fi da hujja guda kawai hujja ta guda yin da tsakani lokacin kuciya ya gani ke da lokacin da tsuha sai da ya rage shi na da ga abin da yau farko na yi wannan to amma ya sun ce ba haka na ko hujjar da sun hata ba ga wajen da jihar sun kawo hujja daya na cewa ainihin an samu rayu da yawa kan wannan sun ga hujja ne na cewa ƙarshen rayuwar mutum shi na iya ga ababen da mutum farko kuma da da kuskure haka da suka fi dawowa kaga na sai a kama an jami'a hanyar da zai ba ku ma a fara al'ada a cikin salatu babu mai bayani kan wanda ya zuwa akan kyau lokacin da الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayani a kan algaribin mutlaq mun komo za da bayani a akan algaribin nisbi to karatu mu wasu ya sai ya shigo cikin buhari kuma sai ya shigo cikin muslim da yake ba mu da mutum kusa gare mu amma muna da buhari sai a buɗe bukhari shafi na goma sha biyu وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم cikin wannan bayan karatun mu wani kashe suke wanda kasance kuma ainihin masu shaidi akan wannan littafi sun zo ga ainihin wannan wurin sun kawo ƙara daban daban wanda kasance dukkanin su ne kusan ba za su rarrafa ga abin da ainihin shi ne ta yi amma insha Allah ba da Allah za mu bayani shi daidai daga kamar Allah da su to shi na mara yace wa min ummin ziyun bi shahadin aw gura aw sikari asna abu aw ajira kama sani kan qarafi lal khabar fitin sinu ne min bi taqwa kamar lam yamihi fi qalbi illa amura matan kullu kula habarul fasara gaira abi da ta ma bi madlati مثل قلت أنت عبد الملك وكل أحد لدى الورود قسم للمقبول والمردود so mai bayani akan hadisi wanda ake cewa al-garibi wa hadisi al-garibi mutar to sai yanzu mun haɗa kuma shi wanda kasance garibi na da sai shi na cewa wa kun garibin ma da wara bin farko wa kun garibin ma da wara bin safar ka ce ma hadisi garibin wanda ta ce ba za mu guda shi ake ma garibin mun buga misali da hadisi na wannan Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam in nahi an bai da wani ayyuka ne an ta yi wannan ko sai shi wannan mulkiyo akwai wanda aka ce ma garibin mulkiyo garibin mulkiyo بالنسبة لشهادة بالنسبة لأهل ولده بالنسبة لزكاته فزيشي ويوم البيون أقول حديث ولا أكشي من البي بشهادة ولا تهشي نزينا بالنسبة لشهادة كما حديثي وندا وندا يرويتو آه حديثي وندا بتاعي يرويتو قلوب لها للتمر قلوب لها للتمر فإن الشيطان يقلبه فيقول آت ابن آدم hatta a kan da dalilin na harai manzo Allah ta cewa ku dulubu la hadith tamri ku ci danyen dabino tare da busasshen dabino fa inna shaytana hakika shaytan ya galibu shi na fushi in ya ga sabo yayi kuma tsoho bai kare ba tana da tsohon abinci da sabo ya kama a shi kenan ta kare rayuwa ya fita albarka har ta kai ga sabon abinci to shaytan na bakin cikin hakan ya galibu shi na fushi wai kun ta yake a ibn dan adam ga tsohon abu kina to wannan shina cikin ma ta fara da bihi ahadu baladin a ahadu baladin ake ta da bihi wato wanda da da kuma wahid min tabar da shi abu da kai da kai shamin wata an abi an aisha radiyallahu anha halar halar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qul hakim fa inna shaytana yanam fa yaqul ala ibn adam hatta akal yadil hayy fa inna shaytana yanam to sai da ainihin wannan raki cikin albiya ne yace wannan akwai da wannan shi ya ga tsawon ta a cikin wani tafi wa dan farko na ma ta da yi domin mun ne mun shafin ko na yi na yi na yi tsaki ko kuma na yi na yi wani wato domin mun bin bishahadin da shi da fara ko ne nizilin bishahadin wannan hadisi na da ya kasance a wannan ya rawaito shi wa ya mu dawo da an yi ilmi bakari da malami saboda shi ba mu dawo da ai ibn jiba kai ne wani shi kuma wa ibn mm, a tabar da shi wa ibn zaruda ai ibn jiba kai ne wani ibn jiba a anatin an nabi sallallahu alaihi wasallam awlama awlama ala tafiya lidwi mutawi an nabi sallallahu alaihi wasallam awlama ala tafiya lidwi mutawi manzo ala ya wa tafiya walima lidwi mutawi daga hadisi da dinu to wannan hadisi an ka ke tafara da bihi وائل بن داوود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن to shi wannan bakarun ne shi aka ma'ayi yana ce shi wa'ilin da dawuda amma shi bakarun ne wasan a wurin lafi na ba shi samun da ke da mai zama amma sai kasance mai yi su a tsere ma'ayi yana su bayan bai zama sannan kuma sai ya zama da suwa ya su shi a yarda kare in ta ba ya zama da shi da shi ba a kai ba sannan kuma ya rasu to shi a cikin kuciya ne wanda ya zama wani kewayi ne na mahaifi ne na mahaifi ya yi riwaya daga da shi aka ce ma riwaya kun aba da ana yi. wato wannan wa'idun da dawo da kai irin da shi bakarin ne. an yi zuhuri an annabi annabi sallallahu alaihi wasallam aw rama ala tafiya ne domin mutum wannan ita ce shi ne cewa mun biyu ne shahadi wannan hadisi barbun na amma da nufa da shahadi in muka koma ta gehen da dawuda sai ne yau da wa'idun ke na tabar da biki wa'idun dawuda anwa sai ne yau da wa'idun to wannan a shi na ga kake ci ba barbun na da nufa da shahadi to farkon ko ko kuma wanda ya kasance wa da barbun na bin nufa da ahli baladin an ahli baladin ومنهم حديث النسائي حديث النسائي يرويته قلوب أهل الذنب فإن الشيطان يغلبه وفإن الشيطان يغلبه فيقول آية الساعة الجديدة إلى حلال shina wannan da zai ciki wannan hadisi akwai da kara ne cewa wai shekan na fushi saboda ainihin dan adam ya rayu ya ya yi tsawon rayuwa har ya kasance ga sabon abinci da shan ya tsoho ba sai an gari ba kan shekan bai bakin ciki saboda rayuwar mutum bai bakin ciki a kan kuma rayuwa shi da bakin ciki a kan da ibada inda shi a mutum ga mai ibada na sai shi bakin ciki a kan ibada amma ta yi shekaru ba ka ibada ne wani shi wanda rayuwarka a yi da wanda rayuwarka ko rayuwa ya da mai ita rayuwar masu ibada ba rayuwar da masu ibada ba wanda bai da wanda ne wani shi da shi tun da ya zama ba wani ko kuma bai da aiki kai ne kai wahar kai ne a kan ne saboda wanda bai ko shi ko shi wani shika ya tsama ya riga ya shi a kare shi don haka sun ce wannan hadisi akwai da kara ta lafi ciki cewa da bai bashi samu waya kulu ashe ibn adama hatta a da biyu da to wannan hadisi wata hakim ne ta ubi yace mai auren da tabiyina shi a cikin hadisi wani ta ce suna zuwa ka suna wannan hadisi ana da daga ainihin mutanen madina wanda rabu ya yi da biyu ana ne mutum ya ci. kina wannan abu zukailin yahya ya yi ruwaya an shi jami'ar wata al'adini an aisha sai abu da kashin asma abu a ayar abu da kashin ko kuma kasance tana da bihi da kashin tana da bihi da kashin asna abu tsakiya ko ayar ko kuma karshe ne ko ayar ko karshe ne take ni na daga adna abu ko ahirahu bayanin yana zuwa aure kacin dai kawai kamar da ka karatu da aure kacin fi mulmin kan ta hadisi wanda mulmin wa gairu ya ruwaito yau a kan mulmin ya wannan hadisi da shi da wani ne daga wannan an damar tun sa'idin an ubaidullahi abdullahi bin mas'ulin an waƙi an waƙi an an waƙi na Allah ya ubaydullah ibn abdullah ibn kulthum mas'ud an abi bakr ibn al-hayy daga abi bakr ibn al-hayy hada ce har an nabi sallallahu alaihi wasallam kan nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kace ya ga shi na karatu sai arha da sallah talayya wal bidri da sallah karama ya ka mm-hmm. ko wa ita rabita shi na karatu bi ka wa ita da raka a ta farko raka a ta biyu shi tana ta ɗin ina wata ta ɗuwa shakar sama da sallah karama da sallah zai abin da kake ne to shi ne zai yi rufe ta wannan hadisi cikin halittattu ba wanda ya shi illa zamura banda lamura tuni ta ɗin abu ubaidullahi abdullahi ne masu an a yi wa kiyaye sai amma tare da wannan faru da wannan yau أحد من السكان إلا لرسول سعيد أما لا إلى هذا تسكي كم الذيئة يا رجلنا حديثي هو الإيمان يا رجلنا حديثي من الذيئة أما إذا تكتم أشياء من تسكي باب وان رجلنا حديثي إن بعد رسول سعيد أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار في بيت بقوة إكرام الدعاء إن تلك أن تسكينا to za a same shi kawai ya san mutum da tsirin ma'ubar da mahimmin abdullahi a rayuwar ina alaji amma tare da haka yau da lahi a yayar tuna hadisi to ke nan ita ita da zama ta ba ba to shi ne na ko ko da ikon mutawa da kuka na mutawa mutawa ce kan ba mutawa an kiyaye da wannan ko sai ke mata da kullu da shi ko kullu da da tauri wancan da ya kawo wasan a bishata aukar shi a aukar kullu da da tauri ku ci ɗanyen da biyun da shi har mai gota ba hadisi yau da kasance ta ba da bi alfitiri yau da alimar da sami ku sai ce gani wa abi ga tsanan malu matsalakin matsalar umirtu allah abdul malik matsalar umirtu hadisi wanda an karwaito an abdul Malik wanda abdul maliki da tafashi ya rawaito shi kuma abdul maliki da tafashi ya nuna hadisi wata daga alharami wani umarata shi kuma alharami wani umarata ya yi wannan hadisi daga wa ya yi shi daga shuba shi ko shuba ya yi shi daga wa daga wa ya yi muhammadin da zai bin abdullahi da umara yau hadisu an abi ya ce ya yi daga mahaifi ne shi kuma ya ne ya biyo an abdullahi bin umara daga abdullahi bin umara to shi da makaran kawai shi na bakar ya ce باب فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهدوا سبيلهم حدثنا عبد الله بن محمد أنا تيمش المسند مال البخاري قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة حدثنا شوبة عن والد بن محمد والد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمارة يأتي يا جو قال سمعت أبي نادي مهيجينا واجينا محمد ko ya yi wannan hadisi yu hadisu an yamma mala kenan wannan hadisi na idonu muhammadin an abihi an abidai an abihi an abidai na idonu muhammadin da zai na idonu muhammadin ya ji hadisin da an muhammadu muhammadu dan zaidu zaidu dan abdullahi abdullahi umar ko a ke ka ga muhammadun abihi ya ji hadisin da ba ka zaidu ba ga mai ne ba ya ga ni ga ga ibn umar ko wa ibn muhammad an abida ko daga yi ne an abida ne ko kuma an da abidi an da abidi kenan sai a ce watan an abida an da abidi haka hadisi da yake an abida an da abidi an ce ne ko to yanzu abin da za mu komawa ka ga yanzu nan abin da malam ya ce gairu abi ga kana mai maslakin magana umar da Allah ya abdul malik to abu ga tana al-nidmah wannan ana ce mishi a wannan abdul wahid malikun abdul wahid a suna dai abu ga tana al-nidmah malikun abdul wahid wannan malamin musulmana in ya ta musulmi abinda malum yake حدثنا أبو بسانة المثمري عبد الواحد بن مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن السفاعي حدثنا عبد الملك بن السفاعي to shi awwalan abu malik ai ke da to ta ga yanzu in muka ce muslimu ya rasu daga daga abu ga sana ko al ne, shi ko ya biyo gawa an abdul malik ta sabaka wannan watan ayyun na ba mun garci an da abdul na abu أبو غسان al-ismaili an abdulmakin da tabbari abdulmakin da tabbari ko ya zo gaba sai ka haɗa shi da abu rohe al-hamiyun umarata abdulmakin da tabbari da abu rohe ko abu rohe al-malikiyun wannan al-halamiyun umarata ha hadisi abdullahi da riwaya ta mulimu yace an waki din abdullahi bin zaid bin abdullahi bin umar an gane ko yace an alihi an abdullahi bin umar an abihi an abdullahi bin umar kaga ne shi yin wannan ko hmm. abin da an waki din an waki din muhammad bin zaid bin abdullahi bin an abihi ba kenan muhammadu an muhammad ya biyo gawa da abdullahi ibn farka ne ya biyo gawa ya biyo kakani an kira da wannan ko da ke annabi sallallahu alaihi wasallam ka hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ya ce umirtu an uqatila an-nas aw hore ya dunya mutane hatta ya shahadu hasu ce Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammad rasulullahi hakika manzo allah shine annabi shine annabi allah wa yake musalata wa yake zakata wa idza fa'alu dhalika atam mu'minni jama'ahum wa amwaluhum ila hadhihi al-islam wa sallallahu alaihi in sun ka faɗi wannan sun ɗan shi ne nan su sun zai doki wajen su wasan daggare ni illa da haƙƙi min Allah a haƙƙi na Allah kawai wai da kuma Allah kuma suna da Allah da na arziki ya sun kyauta ta Allah ne ba su in ba su kyauta ba ta kan gosu na Allah an kiyaye da wannan ko to yanzu sai mu koma shi wajen shuba ne ce auki kake a suna rahu au yi rahu a kan samun isnadi حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو روح قال ربيع بن عمارة حدثنا شوبة عن واجد بن محمد وانا حديثي تبرد به شوبة عن واجد بن محمد babu wani dushe kuma ya in ba shuka ba abu da kake asna abu ke saboda ya ka ba shuka ba shi a farko farkon inadi ba wani a farko ba ya wani nuna muhammadin tsara da rinka da yi su a nuna umar ba ma shi a farko ba sannan kuma ba shi a tsakiya ba ga wani can wanda ya kasance shi na gaban shi wanda shi an wannan muhammadu ko ba ya zama muhammadin ya an wa na abin muhammadin mahaifi ne muhammadu wani katiba shi a farko farkon tsari sai da gare idan sahabi da shi muhammadu da abin hadisin da ake shi farko mutalabi an ke yato to amma sai mun ka samu da kalma na abu na a mun ka samu mun ka samu shuwa ko to saboda da yi shuwa to sai ka ruwaya wani kashi daga shuwa Allah harbi wani umarata shi ne wannan hadisi daga shuwa to shi a harbi wani umarata wannan an shuwa an ke yi wannan sai ka ce a zumanikin da tabbahi shi kuma ya yi ruwaya to sai mu wannan an rabe marka an shuba an kiyaye wannan ruwan ta hadisi da shi a abdullahi bin muhammad al-muslimi to shi na da abdullahi bin muhammad al-muslimi sannan baya ne shi na da ibrahim muhammad bin al-arata to in ka ce ba sai kaga khaliyu ne an gani ba hadisi ne gare shi shina da ba shina da abuwa idin shina da alhamdulillah umara da ko alhamdulillah umara shina da zawo ya nika kasa shina da abdullahi bin muhammad al-musnad sannan shina da wasan wannan a gashin nan shina da abdullahi da safari an kai da wannan to shi in ka fi ba su ba su fare wata da bi shuba amma shi an dama yanzu ka sami shi na da alhamiyun umarta shi na da wannan azumanci da safari an yi wannan ko to sannan in kuka kuma ka komo shi abin shi wannan kin wannan a wannan abdullahi bin muhammad al-musnadi an kiyaye wannan kaga in muka komo da sai mu ce alhamiyun umarta da tura bayani kya da abu a ne ta tuko kina da wayewa kina da abdullahi ne muhammad ko abdullahi muhammadu al-mudani to shi a daidai da abubakar sana al-jisman a gane ko sannan abdullahi da safari ya yi riwaya an umara ya yi riwaya daga wannan wanda aka ce ma alhamin umara da shi da ibrahim muhammadu ne al'arasa an gane yanzu yanka ce sai ka ce muhammadu ibrahim al'arasa an wa an hada biyu umarata an hada biyu umarata sannan abdulmalikin da sabahi an hada biyu umarata suna da biyu ko an kiyaye wannan ko to sai kasance shi hada biyu umarata تفعل بالرواية تفعل بهذه الرواية عنه ومن ونن أظن إن تبعي سنتي تفعل بهذه الرواية يا كأنت دا ونن رواية تقوى هذا أبو بسان المسلم هو أبو بسان المسلم تفعل بهذه الرواية هو أظن إن تبعي أظن إن تبعي يا ونن الرواية تقوى تقوى أهرميون أمارتها أنت يا نقول to alharami yun umarat din nan ya karatu da wannan ba shi ne fito ne ga shuga ba da shi da wannan da shi da wannan muhammadun ibrahim al'ala to shi muhammadun ibrahim al'alaka wanda sun gona ya gare shi akwai wannan akwai a ibn hibana al-bisti sannan akwai wannan abu awana sannan akwai ma'ini su a riwaya daga muhammadun ibrahim daga muhammadun ibrahim muhammad ibrahim muhammadu na al'arata muhammadu na ibrahim na da gare shi shi ada ibn ibn al-arbi bayan da ibn al-arbi shi ada abu a awana shi ada al-ismaili kaga shi ne da tafaru to sai kasance shi wannan abu da tana al-ismaili ya aiki da wannan riwaya daga wa daga abdurrahman da sabari abdurrahman da sabari shi kuma ya yi wannan riwaya gaba da alharami da umar ba ba shi ne ba da shi da muhammadu mu abdullahi da mutane su a ce ke da in kaɗi ba muhammadu abdullahi da mutane wannan riwaya ya yi wata gaba eh? to yanzu da shi a koma da su ba ya gane su ba ya ɗauki riwaya anwa an wajen muhammadu an kiyaye wannan ku to sai wannan abu rohin alharbi kuma umarata shi kuma an shuba an kiyaye ku abdul mansur ne sabai an shuba shuba na da rayuwar guda nawa an gani ko haka dai ka gani shuba ya kaɗa da riwaya an ajiwa kidan amin an riƙe wannan to sai kasance shi shuba shi a da ramu ya kai kasa ne shi a da mulkin da sabai an shuba an kiya ya ko sannan shi na da wa shi na da alhamdulillah amara an shuba in an ka diba hadisin da in an ka diba jihar shuba hadisi watan firdun na bin ba a bin nisba a wakili kenan kawai da kake a sana'ar an kiya ya ko to yau alhayyun umarata ya zarwa ya hadisin ga daga shuba sannan abu mai da safari an shuba an ke ko to sai kasance shi abu mai da safari an shuba bai da wanda ya a hadisin ga gare shi in ba mutum guda ba ana ce mishi abu da tara al-mismani an ke aiko nan shi ɗaya ga gare shi abu da tara al-mismani shi ɗaya ruwaya ga wannan abu mai da safari to su za a jirgin umarata shina da abdullahi bin muhammadu al-musnadi shina da ibrahim bin muhammadu al-arata kina da yaro yaro da nawa ke da yake tiba al-hajjun umarata kina da dawo ya tika tabi dawa dawa shina da abdullahi bin muhammadu al-musnadi shina da ibrahim bin muhammadu al-arata sun kai wa kenan sun kai ko to shi wannan alwarkin da ta bayyana an shuba sha da rami guda wata farda ne shi awa abu da sana an ce yago da mun ka ce awa da kake suna abu shi awa aw ahira hu shi awa a man din eh, da ta bayyana eh da rami da bayyana dan mun da ba ta da ni ya ka shi da wannan sai ku wanda ku abu ka da ya gani ai ta da wannan ku abu ka da ya ya ta da abun da kana ka gani ma kuma nace sai ka abin da kana ma kuma nace ma kuma ka Allah abdul malik ma kuma ka Allah abdul malik ما تفلت الأول كتاب ولا أول جاء في مسامة بعد مسامة كما جدي أبوك ساعة هو أنا أبغى أجيب الكلام أبغى أجيب الكلام شيء saboda bai da ba mutum guda gari a shi na shi a ɗauke kake asna abu a wa'ayar to shi na ke matan umirtu gaira a jiga sana wani wanda ke matan umirtu matan ne na umirtu ala abdul maliki wanda ya ce a zamanin da tsari ya so shi an shuba shi kuma shuba an wannan wajibin muhammadin ko shi kuma wajibin muhammadin an abiki kan abu lahir umara an kai wannan to sai mun kace shi wannan alharami yunu umarata yana da riwaya an shuba abdulmalki da safari shi da duwaya an shuba a rabin umarata shi da abdullahi bin وكل آهاد لدى الوجود يقسم لما تقول للمردود وكل آهاد تؤتي كما تأتي آهاد لدى الوجود كل وقت تلوشي وسمع أن تتاشي بالمقبول لحديث كرتبي والمردود كأنك يا آهاد hadisi gari ne a harin a madawin da hadisi azizi madawin du a harin na hadisi mashuri madawin uku a harin na hadisi watan ainihin mutafili madawin uku a harin na wa kullu hadu fi yidin ilma da nuri wa kullu hadu fi yidin zanna duk wannan tana hukunta ilimi amma ilimi da ni da ba don haka duk ake yi أنا أثام فيها المقبول وفيها المردود أنا أثام مقبول أثام مردود أي شيء يظن نقول لو إحنا الله سبحانه وتعالى يقول بيان جماعة أبو بكر Thank <laughs> you.